Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu bar Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya Mahmud Lalo ne tare da Aisha Tisle da sauran abokan aiki maka sake dawowa a daidai wannan lokaci yau Litinin tara ga watan Maris din shekarar 2020. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa an shiga yanayi na zaman ɗaɗɗar a birnin kwani da ke jamhuriyar Nijar bayan wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai birnin. ana kan zaman ɗarɗar don ka san bakon abu ne a ce tsakar kwanni tunda ana yi gehe kwanni tunda ka san ko jiyawa furojiyo ƙaura sun kuwa ana halbe-halbe kuma ba a shi komi ba sannan za ku ji cewa yankurin kafa gwamnatin haɗin kai a sudan ta kudu na fuskantar kalubale muna kuma tafa da shirin a daina shan kwaya wanda binta s yaro za ta gabatar sai sharhin jaridun najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya to ga labaran adadin mutane da suka mutu a sanadiyar coronavirus a kasar italiya ya yi matukar karuwa daga 133 zuwa 366 a jiya lahadi wanda shine adadi mafi yawa a duk wata ƙasa bayan china yayin da harkar lafiya ke daɗa shiga hatsari ƙasar ta kafa wata sabuwar dokar ta ɓaci mai killace arewacin ƙasar wadda ke ɗauke da kaso ɗaya bisa hudu na al'ummar ƙasar ta italiya wuraren sun haɗa da yankin lombardi da kuma cibiyar kasuwanci ta milan bugu da ƙari italiya ta rurrufe lardunan goma sha hudu wanda suka hada da veneto inda nan ne birnin venice yake a halin da ake ciki kuma prime minister kasar giuseppe conte ya yi bayani cewa ci sarà eh, il eh, vincolo di evitare ogni spostamento za a samar da doka ta daban a sauran e bangarorin kasar a lambar da sauran lardunan arewacin kasar da na lissafa an samar da dokar hana shigi da fice a ciki da wajen lardin za a ba da dama ne kawai ga bukatun kwararru da kuma harkar lafiya da suka zama tilas rundunar sojin amurka ta tabbatar wa muryar amurka cewa akwai yiwuwar an kashe ɗaya daga cikin shugabannin mayakan al-shabab a harin da jirginta na yaƙi mara matuƙi ya kai a watan jiya an yi imani cewa lalle bashir muhammad mahmud wanda ake wa lakabi da bashir kurgab ya rasa ransa ne a harin jirgin saman da sojojin amurka suka kai ran 22 ga watan fabrairun da ya gabata mai magana da yawun haɗaɗɗiyar rundunar sojin amurka da na ƙasashen afirka da ake kira africom kanar chris cram shi ya shaidawa wakilin muryar amurka an kuma kaddamar da harin ne a garin Sokwa da ke tsakiyar yankin Jubba. Gargab na ɗaya daga cikin gagararrun kwamandojin mayakan al bangaren Jabhat. A baya-bayan nan ya rike waɗannan mukamai guda uku, biyu daga ciki suna gudanar da ayyukansu ne a ƙasar Kenya, wanda ɗaya ita ce fitacciyar ƙungiyar nan ta Jaish Ayman da ke wajen bai. Abokan takarar tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden da suka sha kaye na ci gaba da mara masa baya a yayin da ya doshi zaɓukan fidda ɗan takara a jihohi shida ran talata mai zuwa inda zai kara da Sanata Bernie Sanders inda uh, zai kara da Bernie Sanders na jihar Vermont. Sanata mai wakiltar jihar California Kamala Harris wacce ta janye daga takarar a watan Disamba ta nuna goyon bayanta ga Biden a jiya Lahadi kuma tana cewa shi ya fi dacewa kuma a shirye yake fidda kasar Amurka daga mawuyacin halin da take ciki. Masu sharhi akan siyasar Amurka na yawan ambatar Harris a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda ta yiwu a ɗau mataimakin shugaban ƙasa ga Biden daga cikinsu. suna cewa amurka na buƙatar shugaban da zai fito da martabar amurkawa shugaban da zai faɗi gaskiya da kuma shugaba da zai tsayawa marasa galihu don an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniya amma kafin nan bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. inda rahotanni ke cewa an shiga yanayi na zaman ɗarɗar a birnin kwanni bayan wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai wanda ya sanadiyar mutuwar mutum ɗaya kana wasu da dama suka jikkata kamar yadda wakilinmu haruna mamman bako ya mana daga birnin na kwanni a garin birnin kwanni da ke kan iyaka da tarayyar najeriya a tsakiya kuma kudu maso yammacin jamhuriyar nijar an kwana cikin zulumi a wani yanayi na ɗarɗar bayan da waɗansu mutane da jami'an tsaro suke can suna neman ruwa jallo suka yi halbe-halben bindigogi a tsakiyar garin a cikin daren jiya tare da kwashe kudaden 'yan canji inda suka kashe mutum guda biyar suka ji ciwo ɗaya na cikin matsanancin hali kuma an kai su a asibitin galmi tun cikin daren na jiya wani da ya shaidi lamarin kuma ya nemi na sa kai sunansa ya bayyana mini yadda abin ya faru abin da ya faru abu ne wanda mu ba mu taba gani ba gaba ga idanun jama'a gaba ki mutane kare tara da minti talatin da hudu zuwa da minti talatin da na dare ya yaro ya zaka da katin bindiga irin ta sojoji ya kan da jawabi saboda wannan wurin tsakar gari ne tsohuwar tasha akwai 'yan canji nan masu canji da daddare sun ka kama sun kai ta halbin mutane duk 'yan canjin da annan sun ka amshe musu kudaden da annan to da mutanen gari sun ko a can sun ka nuhato su sai sun ka koma suna halbi cikin jama'a dan yaron da ma an ka kashe ni kaltushe baya gare mu na Allah kwantar dan shi yaron da shi rabon shi rasu an ka same shi to mutanen da suka taho shin su nawa ne kuma bisa mi sun ka taho su biyan ne amma yaro guda ɗaya zaka bisa moto mai katin ya bindiga su ko waɗanga duk ƙasa sun ka zaka yanzu da sun ka ga kamar jama'a za su hin ƙarhin su sai sun ka amshe mashi ɗan yaro guda sun ka hai sun ka to ya aka yi ka tsere ba a damke su ba to babu iko cikin mu sannan da yaran gari sun ko hubbasawa ta su rika su sai sun ka koma suna halbi cikin yaran gari ba su duka da dagogi ba yanzu mutum nawa sun ka mutu mutum nawa suka shi ciwo suna ina yanzu dai ni dai mutum guda kawai na ganye wanda mutu gaba gare ni wanda a kusa garin wanda an ka halbi mm. su ba su yi wajen bankoki ba yanzu ana yace ana zaman dardar nan birnin gwanni ana kan zaman dardar. dan ka san bakon abu ne a ce tsakar kwanni tunda ana yi gehe yan kwanni tunda ka san ko jiyawa kaura sun kwan ana halbe halbe kuma ba a shi komi ba to kuma ka san bayan watan can da ya an zo gidajen wasu mutane an kai musu atak hukumomi na bariki da na gargajiya na birnin kwanni duk ba su yi barci ba tare da dukkan rundunonin jami'an tsaron wannan garin inda ma sai da ta kai su jami'an tsaron suka tarwatsa waɗansu matasa da suka so su yi bori cikin dare domin nuna rashin jin daɗin su game da yadda abin ya wakana kamin daga bisani a tarwatsa su mutane dai ana iya cewa sun kwana a garin birnin kwanni cikin tashin hankali da fargaba hankalin mutane ya tashi sosai ba dan karamin hankali ba dan pcb lillahi ni ban taba ganin tashin hankali a ya ɗau kusan minti talatin da zuwa biyar zuwa da minti talatin da biyu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida Haruna har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu ga Aisha ta sake dawowa da karashen labaran duniya. Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi jiya Lahadi cewa zai gana da shugabannin kungiyar kasashen Turai EU a yau Litinin domin tattaunawa batun bakin haure da ke kutsawa kasar ta Turkiyya. yayin da bakin haure daga kasar syria ke ci gaba da ketarewa zuwa turkiya erdogan ya ce turkiya ba za ta iya ci gaba da mutunta dokar 2016 da ta haramtawa bakin haure daga turkiya haurawa zuwa nahiyar turai ba kamar yadda yarjejeniyar ta 2016 ta tanada kungiyar eu za ta samar wa turkiya kudi dalar amurka biliyan 6.8 domin samar da gidaje da kuma ɗaukar ɗawainiyar ilmantar da bakin hauren amma ƙasar ta turkiya ta ce bata ga komai ba zababben shugaban ƙasar afghanistan ashraf ghani da abokin karawarsa mai biye masa abdallah abdallah kowannensu na shirye-shiryen bikin rantsuwar kama aiki a yau litinin al'amarin da ke daɗa rura wutar gabar siyasa da kuma zama kalubale ga yarjejeniyar tsagaita wuta wadda wata hoɓasa ce da amurka ta yi a ƙasashen watan da ya gabata ne hukumar zaben ƙasar afghanistan ta sanar da shugaban ƙasar da ke kan mulki gani a matsayin wanda ya lashe zaɓe mai cike da takaddama wanda aka gudanar ran 28 ga watan satumba amma abdallah wanda shine shugaban gwamnati mai ci ya ki amincewa da sakamakon zaben wanda ya kira mai cike da magudi ya kuma ce shi da mukarrabansa su suka lashe zaben kuma za su kafa tasu gwamnatin. Rundunar sojin ƙasar Koriya ta kudu ta faɗi cewa ƙasar Koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami guda uku a yau litinin wanda ya zamo karo na biyu da Koriya ta arewar ke gwajin makamanta a wannan shekarar. An harba makaman masu linzami ne zuwa gabashin gabar ruwan koriya ta kudu daga gabashin garin sondok da ke kudancin lardin hamyon hafsan hafsoshin kasar ta koriya ta kudu ya ce babu wani ƙarin bayani game da gwajin makaman da za a iya bayarwa a take. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. idan muka tsallaka zuwa sudan ta kudu bangaren gamayyar 'yan adawa na south sudan opposition alliance ko kuma sawa a takaice ya yi watsi da mukaman ministoci uku da aka ba su wato su raba tsakanin kungiyoyinsu takwas matakin da wasu ke ganin na yin barazana ga gwamnatin haɗakar da ake ƙoƙarin kafawa abokin aikinmu na sashen ingilishi peter cloti ya zanta da manesa zindo shugaban kwamitin aladun gargajiya da matasa karkashin splmio da ke cikin gwamnatin haɗakar da ake kokarin kafawa inda ya tambaye shi yadda ke kallon wannan korafi yes we are concerned uh, the south sudan opposition alliance known as sawa lalle mun damu uh, domin south sudan opposition alliance wacce aka fi sani da sawa babban ce a wannan yarjejeniya da aka kulla ba zai yi kyau a ce sun fice ba a yunkurin kafa wannan sabuwar gwamnati saboda haka zan yi kira ga gwamnati da ta saurari korafin sawa domin a san yadda za a raba mukamin ministan saboda a tafi tare so what's next in the line to yanzu menene mataki na gaba kokarin da ake na kafa wannan gwamnati ta wucin gadi the transitional unity government i think there's think there's behind the scene uh, negotiations. ina ga akwai tattaunawa da ake yi ta bayan faki da ƙungiyoyi irin su sawa wacce bata gamsu da abin da aka bata ba ina fatan za a samar da maslaha cikin gaggawa sannan akwai tattaunawa da ake yi da sauran ƙungiyoyin da ake yi a birnin rome ko da yake an ɗage zaman an koma wani wuri na daban saboda matsalar cutar coronavirus Manesa Zinda kenan na gamayyar SPLMIO a Sudan ta kudu To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. gari ya rahimu shirai dare janna shi yayi rana ya dan adam mai wuyan gane hali oh, oh, bil adam mai wuyan gane hali wata ran mutum ai yakan muna nama wata ran mutum kai ga kan dama wutan ran mutum ai yakan daɗa dama watan ran mutum kai ke daɗa dama o dan adam mai wuya gane hali o o bil adam mai wuya gane hali yakan gita ne lamarin mutum ne yin gida ne lamarin mutum ne yakan maguza ne sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh, oh adam mai wuya gane hali To shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za su iya sauraron ma a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a yaushe muna nan a mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tukar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, tukar a sha kwaya. Jama'a ku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na adena shan kwaya. Sunana Binta esero jagorar wannan shiri da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. sun ku suka ji a shirin mu da ya gabata inda aka tattauna da kwamandan NDLA na jihar Adamawa Alhaji Idris Bello game da matsalolin da hukumomi kan fuskanta wajen yaƙi da miyagun ƙwayoyi. A wannan mako wanda zai zama na zango ko kashi na uku za mu duba dalilan da ke ƙara yaɗuwar shaye-shaye, illoli da kuma yadda mata suka shiga cikin wannan mummunar ɗabi'a ta amfani da miyagun ƙwayoyi. Yau na 'yar uwa. bari mu koma jihar Adamawa a Najeriya. Inda wakilinmu Ibrahim Abdulaziz zai ci gaba da tattaunawa da kwamandan NDLEA na jihar Alhaji Idris Bello. Idan ka duba kamar yin muka faɗa waɗannan ana shigo da su wasu na gani kamar kan cewa wani sabon da saddaban ne me yasa abin ke karuwa ne yanzu. Eh to ka san duk wani abu aka ce maka business ne ko ko sana'a wasu sun riga sun ɗauke su cewa sana'o'in su kenan kuma abin da za su yi kenan so dole za ka iya abinda kuma za su yi su samu kuɗi ko ya ne ko yadda wasu suke bari haka kuma wasu za su je su ce bari su je su ino su gari su kila ko za su samu sa'a a ciki so haka ne ba za ka iya dole ne za ka samu waɗannan abubuwan a baya da ana gari kamar wannan wato amalin kwayoyi maza ne yanzu kuma kusan ayyar cewa ana kan kankan mata masa su maza ya ne ke kunne masana ku ne eh, eh to a gaskiya dai mazan dai ino sun fi yawa duk kamun da muke amma ba za ka iya ba a rasa dai matan ino jefi jefi nan yadda su suke idan mata suka rungumi wannan muguwar ɗabi'a menene ita ga al'umma a akwai illoli da yawa Tuna ai ka san mata su ne suke gidaje su ne suke tare da yara su ne suka fito in kuma aka ce yara mata suna shaye-shaye nan ai kuma ai ga ino wannan gaskiya zai jawo illoli da yawa so shi yasa dai mu a cika da faɗakarwa ana nuna musu illolin abubuwan nan kada masu shiga cikin ta kuma da suke shiki ino a nuna musu hanyoyin da za su iya fita kwanaki na da wasu da suke ta'amala shi kamar ana ku binciken me ke sa mata ne ma sun karbi wannan abu eh to kas eh a ba wai maganan kishiya bane ba kawai dai wasu ino daga abu taɗin nan ne menene kuma kana wannan ya sha kamar dai yadda dai duk wani abu ne inda kana da aboki kuma kana gani suna wannan harkan kuma amma amma so da yawa kuma za ga wani lokaci kila matan mu an bar su gida ba su komi kuma ba kowa gida kila irin waɗannan abubuwan you know suna amma yanzu dai kaga zuwa nan za mu dai duba mu gani mun sami waɗannan mutane kuma za mu bincika mu ga menene ya yasa ba zan iya san na jan adamawa mutum tun da dai zuwa nan kawai ne amma dai nan dai gaba muna iya bayan mun dan binciken mu za mu iya sanin ko me yasa su kuma suke shiga cikin ta alhaji idris a bayan ga mutum kame eh, ga wanda suke kunkwa da matan su wani dauki ko kuma wani aiki da wani wannan ita kuma kuke shi na batun a dawo da tunani ko kuma abin da ke kira rehabilitation mm. ne waɗanda suka samu kansu mm. hannun dama wani da farko akwai gujewa syndrome akwai kaza da sosa kamar ya cibiyar nan kuna da ita nan eh. a shekwata ku nan yau eh muna da shi muna da ita nan ina jin nan muna da mutane ko takwas ne eh. yanzu a ciki da suke wannan suna nan tare da mu wani zai tare kamar kan sai kun kamo ne ga wanda da sani ba ga wanda sai kuma yana ga kamar kan cewa a misali idan yana da wani wanda na fahimci ko kuma tsara ne ko kuma ɗan da yake da zan iya kawo shi kuma ya haka za ka iya kawo shi duk wanda kaga yana shaye-shaye ko dan uwanka ne ko ɗanka ne ko makwabcinka ne ko wane kana iya zuwa da shi nan sai ku zo za a dudduba a gani a tambaye shi kuma akwai inda za mu ajiye su daga wata da uku zuwa mm, kimanin wata shida nan za a je sunan kuma a nuna masu illolin waɗannan abubuwan a zo da iyayensu so da koda za su ban nan a samu su sana'a ko kuma dai makaranta za su je kuma alhamdulillah dai waɗanda dai muke yi a nan idan suna nasara kuma bayan sun bar haka inda sun banna kuma ko da ma sun banna akan ba su lokuta sun ga dawowa kuma don ne a ci gaba da duba su ka a basu haka nan da yake wani na da cikin hanyoyin magance wannan matsala shi ne zuwa makarantu da samun su da gari da farkarwa mm. ah, ya lamarin yake eh haka ne nan ma muna zuwa makarantun na faɗakar da su don akwai ɓangaren mu da yake kula da wannan kuma da babu garin ba ne ko da kasuwanni ne ino eh, makarantu ne wuraren addini ne duka haka dai ana zagayawa da a faɗakar da mutane. An ce ba a sa irin na musamman a irin manyan makarantu ke game da makarantun sakandare kamar jami'o'i a jihar Adama na san a baya an samu haɗaka tsakanin wannan hukuma ta ku mm. da wasu jami'o'i ciki da AU da makamantansu mm. ya lamarin yake. Eh har yanzu haka kaga tun da na zo Eh, na je ina ko akwai makarantun ma irin waɗanda da muka ga muka rubutawa cewa ina son kai masu ziyara so muka je muka kai ziyarar ne duk irin waɗanda abubuwan ne za mu tattauna saboda su ma sukan taimaka mu gaya musu kuma su ma su da kansu su yada cikin makarantunsu ko da ba mu nan To masu sauraro sai kuma don Allah ya kai mu wani mako inda za mu kawo maku kashi na hudu a ci gaba da duba matakan da hukumomi ke ɗauka kan yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a ta amfani da miyagun ƙwayoyi. Yanzu a madadin Ibrahim Abdulaziz da kuma Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa shirin. Ni Binta S. Yaro nake muku fatan alheri ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara to kar a sha kwaya. To a gaida Binta S Yaro yanzu kuma lokaci ne da Babangida Jibril zai kawo mana sharhin jirgin Najeriya. fara shehin jaridan ne da jaridar daily post daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka fadar shugaban kasa ta kori masu cin gajiyar shirin nan na samar da aikin yi da ake kira yan power kimanin dubu biyar da dari bakwai da tamanin da daya mai taimakawa shugaban kasa akan samar da ayyukan yi da kuma matasa a folabi umukede shine sanar da hakan ga masu cin gajiyar wannan shiri na yan power hujjar da fadar shugaban kasa ta bayar da na dakatar da tallafawa matasa na samar da aikin yi da kuma biyan su wasu 'yan kudade shine rahotannin da suka ce suna samu daga wuraren da matasan ke aiki da ke nuna cewa akasarin matasan ba su zuwa aiki kuma yawancinsu suna nuna gazawa a ayyukan da ake koya musu sai kuma jaridar da nation daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka dai hankulan wasu 'yan kasuwa da ke kasuwar bacci a jihar kaduna ya tashi sakamakon umarnin da gwamnatin jihar kaduna ta basu na ficewa daga kasuwar baccin inda suke gudanar da kasuwancin su cikin kwanaki uku domin kuwa gwamnatin jihar tana so ta rusa shagunan da ke wannan kasuwa domin gina na zamani 'yan kasuwa kimanin dubu goma sha biyar da ke gudanar da sana'o'insu a wannan kasuwa mai daɗaɗɗen tarihi tarihi na kasuwan bacci sai kira ga shugaban kasa da kuma gwamnan jihar kaduna malam nasir fa'i da sa baki wajen kawo karshen wannan shiri na rusa musu shaguna da aka san su suka shafe shekara da shekaru suna gudanar da sana'o'insu sai kuma jaridar da punch inda ta ruwaito cewa har yanzu ana ci gaba da nuna dan yatsa tsakanin bangarori daban-daban na jam'iyyar apc da ke mulki wato dai bangaren shugabanta adams oshomole da kuma bangaren yan adawa da shi da yanzu haka lamarin ya kai kowane bangare ga kotu daidai wasu kotuna a najeriya suka ba da hukunci daban-daban inda kotun abuja ta ba da umarnin dakatar da shugaban jam'iyyar inda kuma ta kotu a jihar kano ta ba da umarnin soke hukuncin da kotun abuja ta zartar daidai wasu 'ya'yan jam'iyyar in ji jaridar da suka fara yin kira ga shugaban kasa muhammadu buhari da ya hanzarta sa baki wajen kawo karshen rikicin cikin gida na jam'iyyar wanda ya ci ya cinyewa ita kuwa cewa jaridar da son cewa ta yanzu haka ba basaraken masarautar bargu mai daraja ta daya a jihar neja alhaji muhammadu halilu dan turo ya amince da dakatar da wasu manyan hakiman masarautar bisa zargin cewa suna taimakawa makiyaya masu kai hari a kan jama'a hakiman da aka dakatar dai sun hada da wazirin bargu da uban doman bargu da madakin bargu da garkuwan bargu da kuma sadaukin bargu ita kuwa jaridar disney daya daga cikin manyan labaranta na magana ne akan ranar ta duniya da aka gudanar a jiya lahadi yadda ta ce rahotannin da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya nuna cewa kimanin mata ga 'yan mata dubu bakwai ne aka yi wa fyaɗe cikin shekaru takwas da suka gabata a najeriya babangeji firin murai amurka daga najeriya a gaida baban gida yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da kuke bar mana akan na'ura Salamu alaikum ya Hausa. Sunana Usman daga jihar Adamawa a Jimeta anguwar masu kare. Ni zan ba da ra'ayina kamar haka. Mu dai muna kira da mutanen Najeriya gaba ɗaya su. To Allah su ba da haɗin kai a samu ganabar Boko Haramun nan. Muna roƙon su da ƙanana da manya duka gwamnati a ba shi haɗin kai a samu galaban boko haramun nan. Salamu alaikum sashen wata mura Amurka. Da ko ɗan bai bayan wata yake magana da kudu kusa zaga. gaba ga Allah musulmin da ake ma aka hana a masa rusa a indiya. Ɗan Indiyan ɗin ne koko baki ne wanda suke shigowa. Idan baki ne wanda suke shigowa bai yasa. Idan ko duk Indiyan ne inda musulmi ke ba a mashi rijista. Shin ƙungiyar human ko kuma kungiyar musulunci na duniya sun gane ne aka yi haka ko ko ba su sani ba sunana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi ra'ayina na yau ina roƙon gwamnatin tarayyar najeriya da gwamnatinmu na jihar bauchi muna so su yi mana wani hanya guda biyu masu muhimmanci a karamar hukumar ganjuwa a jihar bauchi na farko hanyar da ta tashi daga garin kasin liman ta shiga garin lamba ta wuce garin nasarawa ta je garin siyi sai kuma hanya ta biyu wanda ta tashi daga garin kasin madaki ta shiga garin ringin ta wuce garin bakin ruwa ta je garin kawo assalamu alaikum da farko suna na aminu mai shayi na garin garbace nan ba kungiyar muryar talaka ta kasar shin jihar taraba dangane da dambar wadda take faruwa tsakanin gwamnatin jihar taraba da kuma yan adawan ta waɗanda suke kalubalantar rashin gwamna a jihar kuma yan mai shugaban majalisa yake kare wannan muradin da suke kirari a kai kamata a yi 'yan majalisa su yi abin da ya dace na doka domin duk wani abu da ya wuce doka kuma ya kamata ne a bi doka na tsari constitution na ƙasa yadda shugaban ƙasa ma idan baya nan yakan ba wa mataimakinsa ya riƙe kafin ya dawo kamata ya yi su yi wannan domin tsari ne na dokar ƙasa kuma haka constitution ɗin ƙasa ya bayyana ta fatan wannan dambarwa za ta kawo ƙarshe cikin ruwan sanyi fatan da muke kenan mu al'ummar taraba da fatan allah ubangiji ya kawo mana shugabanni masu adalci da son talakawa da kishin jihar baki da na gode mai magana aminu mai shayi na garin garba ke da nan da kungiyar mu da talaka ta kasashen jihar taraba yanzu kuma sai labarai a takaice To an samu karuwar adadin mutane da suka mutu a sanadiyar cutar coronavirus a kasar Italiya daga 133 zuwa 366 a jiya Lahadi. Wannan shi ne adadi mafi yawa a duk wata ƙasa bayan China. Rundunar sojin Amurka ta tabbatar wa muryar Amurka cewa akwai yiwuwar an kashe ɗaya daga cikin shugabannin mayakan Al-Shabab, Bashir Muhammad Mahmud, wanda aka yi wa lakabi Bashir kurkab a harin da jirginta na yaƙi mara matuƙi ya kai a watan jiya. Abokin takarar tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da suka sha kaye na ci gaba da mara masa baya a yayin da ya doshi zaɓukan fidda ɗan takara a jihohi shida ran talata mai zuwa. masu sauraro nan mu kawo ƙarshen shirin namu na hatsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Aisha Tisile da ta ni gabatarwa da Solomon Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne wato Jimmy Cook. Ni Mahmud Dalo nake cewa auna lafiya.